ha da farko ana sanin inna muskwani ni ne sound engineer na wannan fim gari guda mm. sannan kuma na yi acting a cikin wannan fim na gari guda mm. shine ah, gaskiya fim din gari guda ni zan ce dai kusan ma dan dai lokacin nan ban ma ga fim wanda labarinsa ya tafi da zamani kamar wannan ba mm. domin shi labari ne wanda aka ɗauko wani mutum ne duk iya abin da yake yi ne ya kyautata mutane da sauransu yana yi amma a can baya akwai wani abu wanda babarsa take tunanin nisan da i da ita tana tunanin cewa to ga ɗanta a guri kaza ina ma da yana kusa da ita wannan abin ya bata ya bashi matsala sai zama na duk wannan neman da yake da waye in ma yayi ba ma ya samu kin ga wannan fim yana nusar da mutum ya bi iyaye kuma dama da bin iyaye ake dacewa to gaskiya eh, ina kira ga 'yan uwan abokanan sana'ata mm. ya kamata da Allah irin wannan labarin irin wannan tsarin ya kamata su dinga bi domin abu ne wanda wani ma yana yi fa bai sani ba hmm. da farko suna na Ahmad Aliyu Tage mm. kuma ina taka rol ɗin mai ɗaukar hoto wato kamaraman mm. ko kuma DOP na'am shine rol ɗin shi ne rolin da nake mm, taka amma ai za mu so dan ji wani bayani daga bakinka to mai da aka sha to alhamdulillah wannan fim mai suna gari guda fim ne wanda yake tafiya daidai da wannan zamanin da kuma yanayin da ake ciki a yanzu mm. kuma wannan furudusa ya yi kokari ya zauna ya yi tunani sosai wajen wayewar da mutane kai musamman 'yan uwanmu wanda ake kiranmu da suna iri ɗaya tunda mu hausawa ne sai ake cewa hausa fulani to yanzu hausa suka ce idan gemun dan uwanka ya kama da wuta wai suka ce wai ka shafa wa naka ruwa to ba haka ya kamata ba mu sai muka ce ba za mu shafa wa namu ruwa ba taruwa za mu yi mu kashe na dan uwan namu tunda yanzu dan uwan mu yan uwan mu fulani sun samu kaurin suna akan irin wannan matsaloli da ake samu wanda kuma duk matsaloli ne wanda ya shafi ah, ah, rashin adalci rashin adalci ya je jawo irin wannan abubuwan shi sa yanzu mutane suka tashi musamman yan fim masu tunani masu hankali sosai ya mm. suka ce to ya kamata su wayarwa da wayannan mutane da namu yan uwanmu da suke daji da kuma wayanda suke daure musu gindi na cikin gari da su su dubi Allah su dubi annabi mm. su duba yankin su su kalli kasar su su kuma yi kishin yan uwansu dan Allah dan annabi su yi hakuri su janye al'amuran da suke ciki a halin yanzu so mun ana kashe 20 ake kashewa ba wai goma ba saboda na farko an hana ilimi an hana zaman lafiya an hana noma an hana duk abin da aure ma an hana auren ma wanda aka yi ma mutuwa yake domin ana gadar da talauci da rashin aikin yi da sauran al'amura to shi sa wannan fim sai aka ce to gari guda din nan mu fa yan uwan mu fa gari guda ne da Hausa da Fulani da bare-bare da duk wani yare da yake arewa fa garin mu guda ne shine ma'anar kalmar garin mu guda kar wani ne ce shi a daji yake to garin mu guda kar wani bahaushe ce shi abin yake garin mu guda kada wani warware ko margi ko waye ko ma waye shi a cikin kabilin mm. arewa eh. to garin mu daya mm. gari guda gari guda salamu alaikum da farko dai suna na nura hassan wanda aka fi sani da nura jarumi wato wannan fim mai suna gari guda a gaskiya fim din nan ya burge na matuƙa ɗari bisa ɗari na farko tun da abu ne wanda ya zo da addini wanda kuma koma na ce ba a taɓa yin fim kamar sa ba wato ainihi kamar yadda ake yin fina-finai a baya da yanzu wanda ake challenging ɗinsa akan cewa ba ma nuna al'ada da kuma addinin mu tun da mu hausawa ne kuma sai mun nuna al'adan mu kuma mun nuna cewa addinin mu fiye yake da komai to wannan fim ya zo da addini da al'ada kuma na farko zai faɗakar da mutane akan cewa yanayin yadda za a gina wa mutane tarbiyya kuma fim ne wanda ni na fito a cikinsa na taka rawa akan matsayin kanin jarumin fim ɗin wato shi sab jamil shine wanda ya daraktan ɗin wannan fim ɗin kuma ya rubuta wanda ba abin da za mu ce sai dai mu ce allah ubangiji ya ƙara basira allah ya taimaka To sunana dai Lawal Musa Ibrahim kuma ni ne nake leading wato ainihin leading character na wannan fim din na gari guda. Kuma fim ne da aka gina shi misali akan bin iyaye wanda na fito ne a matsayin wanda ba na kulawa da iyayena ba na bin su sai abin ya zame mu yan kidnapping wato suka kama ni na wahala sosai a hannunsu har ya kai ga na yi attempting kashe kaina ma abin da ya daga ƙarshe bai yiwu ba dai suka kama ni wani sako kuma na biyu a cikin wannan fida wannan fim din yake nuna shine maganan ilmantar da 'ya'yan talakawa wanda shugabanninmu yanzu ba sa yi suna maganganu kamar yadda shugabanninmu na baya suka yi magana akan 'ya'yan talakawa nan idan fa ba a ilmantar da su ba nan gaba za su zo su zame mu su masu mulkin barazana kuma yadda gashi yanzu ya zame musu barazanan kamar abin da yake faruwa a ƙasar nan yanzu na farko sunana ibrahim sa'idu amma duniya ta fi sani na da soja ina a kamfanin sab jamil film and fair saboda muna rolin fim din gari guda wanda yake nuna shugabannin najeriya yadda talakawa suke gurɓacewa talauci da yunwa da rashin ilimi kisa suke gurɓacewa suke ta'addanci to ina daga cikin abin nan lion producer na wannan fim sannan kuma rol din da nake bugawa ni suna na soja ina yaran yawa ina yaran ogajalo ni ne wanda ake tura na ɗaya daga cikin wanda ake tura muke kamo mutanen gari da masu kuɗi ainihin da ma'aikatan gwamnati muke azabtar da su muna da nuna ainihin at least dai gwamnati muke nuna wa yadda za ta gyara tsarin rayuwa yawwa ta gyara eh, tsarin rayuwar talaka yadda zai daina jin yunwa ya ringa samun dan abun da zai yi abun masurufi kuma ya samu ilimi yawa Allah ya taimaka yawa to sannan kuma bayan fin din yana nuna yadda talakawa ke gurɓacewa su kuma kidnapping da dai sauran ta'addanci sannan kuma yana koyar da tarbiyya da bin iyaye domin ya a ƙur'ani ma ya faɗa duniya ta sani adi'ullaha adi'ullaha sannan kuma magana ta biyu an gina shi akan bin iyaye dole ya kasance mutum ya bi iyayensa sau da kafa shine zai samu tsira kuma shine zai samu albarka kuma har ya kasance ya amfanar an amfane shi kuma ya amfanar idan ya kasance kana bujiro iyayenka gaskiya za a iya samun matsala wacce take za ta addaba al'umma ma gaba ɗaya ba kai kaɗai ko kuma iyayen naka kaɗai ba E, kuma sannan a cikin fim ɗin nan ina ɗaya daga cikin kuru Ah, ina cikin line directors board of line directors na cikin su eh, yawa